Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Asusun bayar da lamuni na duniya wato IMF ya amince da ba gwamnatin Sudan ta kudu rancen kuɗi na dala miliyan 178.2 don ta da komaɗar tattalin arziki. Za a yi amfani da kuɗin ne don warware muhimman abubuwa biyu a cewar shugaban babban bankin Sudan ta kudu Tiyar Tong Unguwar. mun cimma yarjejeniya da asusun na imf a kan cewa za a yi amfani da rabin kuɗin wajen taimakawa a ɓangaren kasafin kuɗi don biyan albashin ma'aikata na baya da ba a biya ba sauran kuma za a bar su a babban bankin kasar don hada-hadar canjin kuɗi da kuma daidaita kasuwancinsa a cewar unguwar gwamnatin kasar bata biya ma'aikatan gwamnati albashi ba tsawon wata biyar Ungor ya ce babban bankin na fatan kintsa takardunsa zuwa ƙarshen shekarar kuɗi mai zuwa. Ya kuma ce Sudan ta kudu za ta biya bashin cikin lokaci mai tsawo ba tare da riba ba. Da aka tambaye shi lokacin da gwamnatin kasar za ta fara biyan bashin ga asusun na IMF, Ungor bai ba da amsa ba. Masu tsauran ra'ayin addinin Islama sun kashe jami'an tsaron wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya guda hudu a Mali, a cewar rundunar jami'an tsaron shirin ta Mali a jiya Juma'a. Lamarin ya faru ne a sansanin jami'an wanzar da zaman lafiya da ke a Wellock a arewacin ƙasar. Sansanin mazauni ne ga galibi jami'an tsaron Chadi. An tura jiragen sama masu saukar ungulu zuwa sansanin don kwashe waɗanda suka jakata a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. ta kuma kara da cewa an kashe wasu da yawa daga cikin maharan da ke dauke da manyan makamai a shekarar 2012 ne masu tsauran ra'ayi suka fara kaddamar da farmakinsu a arewacin mali a lokacin da 'yan tawaye suka kwace ikon birane da yawa a arewacin kasar A shekarar 2013 kuma aka fatattake su a wani farmaki da dakaran haɗaka da Faransa ke jagoranta suka kai. Tuni 'yan tawayen suka sake haɗuwa a daji suka kuma yi takaddamar da hare-hare kan sojojin Mali da na ƙawance. Wani ɗan sanda da ke aiki a ginin Majalisar Dokokin Amurka ya mutu wani kuma ya jikkata a jiya Juma'a a lokacin da wani direba ya afkawa wani shinge da motarsa a wajen ginin Majalisar Dokokin. A cewar rundunar 'yan sandan Majalisar, maharan ya fita motarsa dauke da makami ya tunkari wasu 'yan sanda 'yan sandan majalisar suka bude mashi wuta an bayyana cewa maharin ya mutu abinda shugaban 'yan sandan majalisar da pittman ya faɗawa manema labarai kenan 'yan sanda sun bayyana dan sandan da ya mutu a matsayin william billy evans yana ɗaya daga cikin bangaren 'yan sandan da ke kai daukin gaggawa kuma shekararsa 18 yana aiki a ginin majalisar Akalla mutane hamsin suka mutu wasu ɗari da hamsin kuma suka jikkata a lokacin da wani jirgin ƙasa mai gudun tsiya da ya fito daga wata hanyar ƙarƙashin ƙasa ya kauce layinsa a gabashin Taiwan a jiya Juma'a. daruruwan fasinjoji ne ke cikin jirgin na kamfanin Taroko Express da ke kan hanyarsa zuwa Taitung, wani birni a kudancin Taiwan. Jirgin na kan tafiya ne daga birnin New Taipei kafin ya kauce layinsa a kusa da Walian a gabashin gabar tekun kasar. wata motar aikin gini da aka ajiye ce ta gangaro daga wani tsauni ta yi karo da jirgin mai gudun tsiya a cewar rahotanni cikin waɗanda suka mutu har da direban jirgin da mataimakinsa Wasu da yawa da suka tsira daga hadarin ana jinyarsa a asibitocin da ke kusa. Rahotanni sun bayyana cewa wasu daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. Wasu rahotanni da suka bazu sun ce kusan fasinjoji 500 ke cikin jirgin, fiye da yawan kujeru 376 na jirgin. Abin da ke nufin fasinjoji da yawa a cikin jirgin suna a tsaye ne a lokacin da hadarin ya faru. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu duba rikicin kasar Mali da na Burkina Faso da kuma yadda tarzoma a kasar Libya ya kara damarmala al'amuran tsaro a yankin Sahel. wakilinmu a birnin niamey sulaimu mini barma ya yi nazari akan haka da kuma rahoton da ya haɗa mana bazuwar makaman da ta biyo bayan faduwar gwamnatin muhammad gaddafi na libya a shekarar 2011 na daga cikin manyan dalilan da masana ke ɗauka a matsayin mafarin barkewar tashe-tashen hankula a yankin sahel kuma an yi katari abin na faruwa a wani lokacin da dangantaka ta ƙara taɓarɓarewa a tsakanin yankin arewaci da na kudancin mali lamarin da ya baiwa 'yan tawaye da kungiyoyin ta'addanci damar kaddamar da ayyukansu sakamakon raunin gwamnatin kasar ta mali kamar yadda mai fashin baki akan sha'anin tsaro abdulrahman alkasim ya bayyana matsala wadda ke da kwai ta rashin fahimtar juna da jituwa a ƙasar mali tsakanin arewacin kasar da kudancin kasar wannan abubuwan da suka faru libya ya sa su eh, 'yan tawaye abzunawa suka nemi agajin eh, masu ikirarin jihadi su kama musu don su amshi yankin suka amshi yankin kuma zaman nasu ya gaza yiwa ha aka zo inda ake da wannan kuma sai ka kara da canjin yanayi wanda ke da kwai inda kamar makyaya cikin yankunan ya kasance wuraren kiwonsu ko turbobi wanda suke bi yau da gobe ya kasance ko sun zama gonakai ko kuma babu ma abin da busashen za su ci wasu makiyayan sun kasance ba su da sana'o'in yi sai kasance eh, suka ba da dama da su wa'ancan masu kirarin jihadi suka kutso cikinsu ko suka sa kuɗi ko sauransu suke amfani da su wajen tashe-tashen hankula. rashin samo bakin zaren warware wannan matsala ya baiwa 'yan ta'adda damar baje karinsu zuwa kasashe makwabta wato jamhuriyar nijar da burkina faso inda suke kai wa jami'an tsaro hari cikin salon yakin sunkuru da na gaba da gaba ko da yake a baya bayan nan abin ya fara rutsawa da fararen hula duk da irin tsauraran matakan sojan da gwamnatocin kasashen sahel suka ɗauka shekara da shekaru har yanzu matsalar ƙasar libya bata kare ba kenan zirga-zirgar makamai bata kare ba na biyu har yanzu rikicin ƙasar mali bai kare ba ko kuma sai karuwa ya kusan ita kasar ta mali ba ta kulawa fiye da kashi 60 cikin 100 na kasar ta abinda da take kula da shi bai wuce kashi 30 ba ko 30 da wani abu kari da haka kuma ita ma bangaren ƙasar burkina faso wasu bangarori na kasa ta suhi ta hannunta sun koma bangaren su 'yan ta'adda wannan koma su ikirarin jihadi. matsalolin da su 'yan ikirarin jihadin suke samu na su eh, kama wurare cikin jamhuriyar Nijar tirjewar da sojojin suka yi shi yasa yanzu sai suka kirkiro da wata sahuwar fusa'a ta kai mahorar hula hari da zumman neman kirkiro wani rikici na tsakanin kabilu lura da yadda matakin soja ya gaza kawo ƙarshen wannan matsala ya sa hukumar wanzar da zaman lafiya ta ƙasar Nijar wato Hot Autorité à la Consolidation de la Paix shirya wani taron ƙasa da ƙasa a birnin Yamai domin nazarin hanyoyin da za su taimaka al'amura na rayuwa su daidaitu a yankin Sahel da ƙasashen tafkin Chadi. General Abu Tarka shine shugaban wannan hukuma. Yankunan nan da suke cikin matsala kamar yanzu Difa, kamar ƙasar Borno, kama kama eh, iyaka ta tsakaninmu da mali koko ta tsakaninmu da burkina ana cewa 'yan ta'adda ne sai aika musu soji to soji kaɗai bai isa sai aika mutane wanda suke kula ma talakawa kaga wanga yaƙi in ka shawo kan talakawa wajen gwamnati to shikenan ka ci yaƙi amma in talakawa ba su yarda ba da gwamnati ba su yarda ba da sojin gwamnati sun hira da 'yan ta'adda to shi kenan yaƙi a kubce maka shi kaɗai ne wanga maksudin waga uh, waga muhawara da zamu Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da raya karkara PNUD ko kuma UNDP da ke sahun waɗanda suka ɗauki ɗawainiyar wannan taro na ganin mai da hankali wajen kyautata rayuwar mata da yara a matsayin wata hanyar shayo kan matsalolin da ke haddasa tashina-tashina a yankunan da ake fama da ayyukan 'yan bindiga. kamar yadda jagorar tawagar majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar Nijar Louise Oben ta bayyana. Nous devons aussi reconnaître les besoins propres aux femmes et aux enfants qui se retrouvent fragilisés face à une situation qui leur est imposée. Wani sabon salon da 'yan ta'adda suka bullo da shi a 'yan watannin nan shine kisan fararen kula da nufin huce takaici saboda rashin samun kanta daga wajen jami'an tsaro. a baya-bayan nan ƙauyawa kimanin 137 ne suka haɗu da ajalinsu a gundumar tiliya da ke jihar tawa bayan wani harin 'yan bindiga mako guda kenan bayan kisan wasu fatake 58 a gundumar bani bangu ta jihar tilaberi lamarin da wasu ke alakanta shi da dalilan kabilanci to sai dai general abu tarka bai yarda da irin wannan tunani ba talaka miyayi shi ba iko ba shi ba so shi ba shi ba ma wani abu gare shi ba tunda inda ma wai kashe su suka yi suka amshi wani abu a'a bin su suka yi suka yi ta kashewa haka suka yi ta halbe wannan masifa ba san ba abin da ya kawo ta kabiloli ba su da bindiga ba su da irin karhin da wanga mutanen suke da kenan ina ji mutane suna cewa tsakanin kabilanci ne babu eh, eh, babu jituwa ni ban ce ba haka nan ne wanga mutane daga wani wuri suka zo kuma abin da suke da a cikin kansu daban ne. Nasarorin da aka samu a yankin tafkin Chadi a ƙarƙashin rundunar haɗin gwiwar ƙasashen Nijar, Najeriya, Chadi da Cameroon ya sa ƙasashen yankin Sahel kafa rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel wacce ta girke dakarunta a kan iyakar Mali da Nijar da Burkina Faso da nufin fatattakar tsagerin da suka addabi wannan yanki. Yayin da ɗaya ɓangare ƙungiyar ta Jason Sahel ke ayyukan inganta rayuwar jama'a. Maman Sambo Sidiku shine sakataren dindindin na G5 Sahel. En matière de défense, la protection des civils est une priorité. ya ce kare lafiyar fararen hula wani abu ne da ya kamata a fi baiwa fifiko a ayyukan tsaron ƙasa ta hanyar ɗaukar matakan inganta rayuwar mazaunan yankunan da rundunar jason sahel ta girke askarawanta wato kyautata sha'anin kiwon lafiya ilimi ruwan sha rabon cimaka da rabon kayayyakin karatun yara la protection des repose yankin sahel na samun bakuncin dubban sojojin kasashen yammacin duniya musamman amurka da faransa da nufin karfafawa sojojin kasashen mali nishar da burkina faso gwiwa a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda kasar chadi mamba a kungiyar jason sahel ta bi sahu inda a farkon watannan na maris ta tura dakaru 1,200 a kan iyakokin waɗannan ƙasashe to sai dai mai fashin baki abdurrahman alkasum na cewa ko duniya tana so ko ba ta so majalisar ɗinkin duniya sai ta ba da izini sai ta sa baki ciki kuma sai ta ba da gudunmuwa na ita majalisar ɗinkin duniya da wannan abubuwa da suke faruwa kamar yadda muka sani ummal aba'isa wa'annan abubuwa na ƙarshe akwai kasar libya tabbas amma kuma akwai kasar algeria akwai kuma kasar nigeria inda matsaloli na boko haram suka taso wannan kasashen duka da na zana musamman algeria da ita Nigeria sai sun kasance suna cikin wannan tsari na G5 Sahel gaba ɗaya ne lokacin na ake iya samun a bada gudunmuwa ta bai ɗaya. rashin jituwa a tsakanin jami'an tsaro da fararen hula ita ma wata matsala ce ta daban da ke bukatar magancewa a ci gaba da neman hanyoyin kawo karshen ayyukan ta'addanci a yankin sahel da na tafkin chadi inda bayanai ke nunin wasu baragurbin talakawa kan baiwa irin waɗannan tsageru haɗin kai don raɗin kansu ko kuma saboda fargaba. mun gama sojoji da mutane masu aiki bisa proje-proje haka mu gani yaya ne su kasan kowa da ra'ayin shi akwai kullum wanda suke aiki da talakawa suna cewa soji abin da suke bai kamata ba kuma soji kuma suna cewa wanga masu aiki suna kawo agaji wani bai agajin wannan har 'yan ta'adda ake ba to irin wannan rishin shituwan ne muke so mutane su zamana mu duka abu ɗaya muke nema zaman lahiya kenan bai kamata ba a ce tsakanin mu tsakanin soji da masu aiki akwai rishin shituwa lura da yadda rikicin boko haram da ya samo tushe daga jihar borno ya bazu zuwa kasashen niger chadi da cameroon da yadda ayyukan ta'addancin da suka samo asali daga arewacin mali suka yadu zuwa kasashen niger da burkina faso har ma aka fara tunanin abin na kokarin shafar zaman lafiya a wasu kasashen tekun gine ya sa masana jan hankula akan bukatar gaggauta dinke dukkan wata barakar da ta kunno kai a tsakanin tsakanin jama'a tun magana bata girma ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da wakilinmu Sule Mumini Barma daga birnin niyami Hassan mai kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannu mu da saduwa da kai a cikin shirin mu leƙa karkara. da zai rika kawo maka tarihin garuruwa da ƙauyuka a arewacin Najeriya don jin irin ƙalubale da suke fuskanta tare da mika kokensu wa hukumomi don share musu hawaye. Shirin mu leƙa karkara zai kuma bayyana muku yadda al'ummar garuruwan da ƙauyukan ke rayuwa da suka hada da al'adu da abubuwan da al'ummar suka shahara a kai. Wannan shirin na zuwa maka ne daga gidan rediyon Vision FM da haɗin gwiwar gidan rediyon muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Sunana Adamu Ali Tango da zan jagoranci shirin na yau da fatan mai sauraro za ka biyo mu sannu a hankali. To madalla, wushin mai sauraro kasan garin da ya girmi birnin Gombe da shekaru bakwai kuma har yanzu yake fama da rashin kayayyaki irin na more rayuwa a wannan karni na 21 da muke ciki? Waɗannan na daga cikin abubuwan da za ka ji a cikin wannan shiri. da kuma muka yi tattaki zuwa garin mala'ina da ke ƙarƙashin masarautar gombe garin da ake wa kirari da mala'ina koren giwa kuma mun yi dacen saduwa da malam muhammad baffaju daya daga cikin dattawa kuma masu faɗa ji a garin na mala'ina kakanninmu sun tahi daga kafin mai gari suka dawo suka zo kondolo da kondolo na shine zaman kano yake yanzu haka da kondolo yake nan ƙasar suka dawo wurin suka ce to mun dawo nan muna so a babu fili mun dawo nan sai sarkin kundu ce to ga arewa ga yamma ga koina shi baya so yamma eh, kudu da yamma eh, arewa da baya shi yana son ko kudu ko gabar sai a da wani dottijo mun saurayi sai to ka zo so nan da zo ne sai samu wani wani kuka anan sai sai kawo masallaci sai fara sara yana yana yana yana to kuma daga tashi daga sai yi alƙawari da wannan dattijon nan sun yi alkawari idan ya zo ya samu wuri ya yi kyau ya je dauke ɗauke shi daula shi daula tare to da ya dauke shi suka zo ai da ya zo sai da shekara biyu bai sai koma wa shan ba sai duka mun shekara biyu amma zai koma shan sai ya samu dattijan shi ruwa ne fa na samu wuri sai mu koma sai ah ai wani kam tun da shekara biyu kai baka duba shi ya tafi ai ka same shi ba to sai doke sai kudu ta hanyar hudu sai je iso shi wani gari na samu wuri mai kyau maimakon mu zo nan mu dawo kawai a ah, ai zamu mu dawo ma to shi malami ne sosai lo in an ko da yazo ka san malami wanda ya fi ka za ka ba shi riƙe sai dawo da shi ɗauko sai suka zo nan suka bi da hanyar kutu suka zuwa zuwa nan sai ya bayi daga nan zuwa shi sai gidansu da sa da yaran gaba suka zauna shi wannan kwanarai ne nan nan to gari da yancin mala'in shi shine mala'in nan mala'in tarihinsa sunansa musamman shi sunansa adamu ne amma musamman shi almajiri ne a malaminsa to sai aka ce to shi din nan mala ya da shi sosai ito yanzu bi da za kai da yake kai almajiri ka gayya koyarwa mata da ita matan yana zuwa na rubuta mata yana masa darasi har ta iya to sai yara ƙanana almajiri kana suka ce masa malam malam inna ne malamin inna mata sun mata sun tamsu wani sunan ta inna haka ne to sai sai to sai sai ma ka ba su gida adamu ba sai ka ce malam inna suna sai tafiya ka har aka dawo aka zauna to shi kasai shi kasai dawo da ba sai zauna to duk mutumin da ya dawo idan ya zo wajen dattijo sai sana to in ba nasa ba sai to ka zo wajen mali ina zai baka fili sai ba shi gida ya ba shi gwana su ka zauna in nasa ne ya zo sai ba shi gwana da gida daga layin da yamma na zo haka sai nan ya fi jama'a da yawa ka gane yawwa to shi aka zauna lafiya to dai sai ya rike to da Allah ya sa har ban ya zo wajen kara kwana sai malam Allah ya sa Allah masa da su amma lokacin da gombe ya dawo kam yana nan shekara bakwai ne suka yi sannan aka dawo gombe wato in na fahimce ka wannan gari na mala'inna ya riga gombe kafuwa da shekaru bakwai eh, kuma shekara bakwai din nan yanzu shi suka dawo daga nafa suka dawo nan su suka tare su da abinci da komi da komi suka koma suka zauna gari wato za a iya cewa mutanen mala'inna eh. su ne suka tarbi mutanen gombe lokacin da suka taso daga nafa daga nafa suka tare su suka gari to suna tare a lokacin to sai almalana sai Allah masa rasuwa to sai aka yi to yanzu me za malami malan shine ya sari gari su ne to amma kuma yanzu tun da wani sai aka ba sai aka dole ne a ba yaronsa sai aka ba ɗansa ɗansa ya shekara shida Allah masa rasuwa to sai kakan mu yi da yake ba masa ne ya sari gari ya nema to bai samu ba wannan bai shekara sha biyar sai su. To kamar waɗanne ƙalubale za a ce wannan gari na malam inda yake fuskanta a halin yanzu? to gaskiya muna da damuwa da yawa ka gani mu dai da farko da farko wato abin da ya dame gwamnati ne ko gwamnati na farko dai babu da hanya tun da muke bamu da hanya hanya na ya dame mu bamu da shi har zuwa yanzu tambayar da muke so a mana muke so mana hanya muke so taimaka mana cikin gari a shi hanya ya raɗi gari mu ya wuce mu mu ji da akan jama'a sauran jama'a inda muke so to kamar wani kirari ake wannan gari na mala'ina mun san garuruwa da dama suna da kirari da suke amfani da shi a matsayin wadda da ke an ji dai an san wuri kaza ne shi garin mala'ina yana da wani kirari da ake masa eh, lallai da wani kirari da muka dai da karatu na aikana nan gari ba duk malamin da yana sai ya zauna ya karatu na ya tafi kare da muka karatu na arabi nan muke sosai da sosai yanzu ne da abin kasha an shiga boko da yawa sai aka bar wannan din sai aka daina zuwa amma lallai da nan garin malamai ne suna zuwa da gasken gaske da karatu ana suna tafiya abin da muka kira da kenan wato garin malamin da ya shahara wajen karatun addini islama eh, eh sosai sosai ba shi aka sosai wannan to akwai wani kirari da ake wa garin na malamin na kirari dai kirari da aka yi malamin na musamman da aka je koran gewan na su suka suka samu gewaye a nan din da damusa su suka wani su suka shekara biyu kafin komai ya zauna daidai mu ba wal gewaye kana ba wasu da ba mu ne kan mu ka buka wal gewaye kafin aje a kawo su zauna ma dai mun shekara bin ko gewaye gaba daya me mutanen garin mala'in na ke takama da shi noma da karatu noma da karatu ake yi Malam Muhammad Bafajo kenan daya daga cikin dattawa mazauna garin Mala'inna wanda ya bayyana mana kaɗan daga cikin tarihin garin da kuma ƙalubalen da yake fuskanta. To da jin wannan ƙalubale da al'ummar garin Mala'inna ke fuskanta na matsalar hanya ba mu yi ƙasa guyo ba inda muka tuntuɓi kwamishinan ayyuka na jihar gombe injiniya abubakar baffa ga kuma abin da yake cewa akwai kwanan da ake road na malam ina to eh wa duka abin nan din za mu iya provide road na ko ina a lokaci guda ba yanzu ne aka fara insha Allah sauran gurare na ma za mu sa musu hanya domin muna da program na maganan Eh, township roads na gombe gombe township roads to ina ganin a wannan program din ma mu akwai wasu hanyoyin ma ina zamu yi su a ciki insha Allah yana ma cikin yana cikin ma proposal dinmu yana cikin proposals dinmu in Allah da za mu yi kwamishinan ayyuka na jihar gombe kenan injiniya abubakar baffa To kuma da hakan za mu ja labulen shirin na mu leƙa karkara na wannan lokaci. Kuma a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC da haɗin gwiwar gidan rediyon Vision FM Gombe da suka kawo mai sauraro wannan shiri. Sai mai kula da shirin Yusuf Ishaq Baji sunana Adamu Ali Tango da na shirya na gabatar ke mana fatan alkhairi. kenan da barkewa annoba virus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba. Saboda ita korona ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar juma'a tara ga watan afrilu da kuma juma'a 16 shida ga watan afrilu murya Amurka duniya a tafin hannunku. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kwana lafiya da alheri.